Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara inda zamu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shahe batun yadda ya kamata a yi rigakafin wutar dashi domin an san da wannan yanki na Abalaka yana fuskantar matsaloli na wutar daji wadda take bata filayen kadada ko na ciyayi da dama a cikin wannan kasa mu lamarin da ke janyo illoli da dama kamar wato rashin rashin abinci ga bisashe da kuma rashin wurare da kuma ɓacewar wasu nau'o'in ciyayi a cikin wannan ƙasa ta mutan Nijar. Da muhimmancin wannan maudu'i ne muka ga ya dace mu tattauna a wannan gidan rediyo na Abalaka inda muka samu bakin da suka halarci wannan muhawara mu wato su na samu kaftan na gandun daci Malam Lamin wakilin magajin gari mun samu Malam Yahaya Muhammad sannan da wakilin makiyaya mun samu Malam Ibrahim Abdullahi sannan kuma da wakilin manoma mun samu Bilal Allah Al-Mukaddi da wakilin sarki Malam Abdullahi Usman. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da ni bayyana muku za mu tattauna kan da za a yi rigakafin wutar daci a wannan yanki na Abalaka domin an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi zan fara da malam Captain Lamines tambayata ta farko ina so mu ji yanayin muhalli da yanayin ciyayi da kuma yanayin wutar daci yadda ake kokarin magance wannan matsala da illolin da take kawo a dunkule kafin mu shiga cikin gundayar wannan muhawara. To kamar dai yadda ku sani eh, department ɗin abalak eh, yana cikin wannan yanki da ake ce ma zona pastoral wato yanki na kiwo yanki ne na kiwo in kama misali in aka kasa eh, kamar cikin kishi ɗari na department ɗin abalak kishi ta sa'in da tara cikin zona pastoral yake kenan ɗan kishi ɗaya ne cikin ɗari yake eh, wanda ya shahi yankin noma shi kuma wannan eh, kiwo shi ne takamaimai mutanen ƙasar ga suka dogara sosai da shi shi ne arzikinsu kuma yanzu muna samun ƙalubalen e, eh, wuta daji da ta yawa kamar an ba ku misali kama bana wato shekara bana shekara bana kama e, eh, barin ba ku komin farkomin kama komin ɗan abalak an samu ta daji kama 37 wadda ta ci eka dubu goma tara da ɗari da talatin da hudu komin ɗan akubunu ta ci eh, an samu wata daji sau tara ta ci eka dubu biyar da ɗari biyar da ishirin ba ɗaya komin ɗan azai an samu wuta uku ta ci eka dubu talatin da biyu da ɗari hudu da tasa'in da biyu komin ɗin tabalak mun samu eh, wuta sau bakwai wadda ta ci eka ɗari da arba'in komin ɗin tamaya an samu bakwai nan ma wadda ta ci eka dubu da ɗari bakwai da saba'in da takwas kamar gaba ɗaya eh, lissahin departaman kenan kun ga an samu eka mm, an samu ta so da uku bana kadai wadda ta ci eh, eka dubu ɗari da talatin da eh, ishirin da biyar Wato, eh, eh, ina saurari wannan bayani da kuka bada na wutar daci, ina ganin kamar an ka duba kawai da yanki naku yana a sahun gaba a cikin wannan matsala ta wutar daji. Eh, an ka cikin ƙasa dai ga yawan wuta mun hi ko'ina, ga yawan wuta mun hi ina abin tunda wuta 63 cikin shekara guda. akwai matsala ya kamata a duba wannan hanyoyi na eh, rage wannan wutar daji dalilin wannan mahara ta mu kenan nagode kaptan lamin bari zo wajen wakilin in ce magajin garin malam yahaya muhammad eh, eh, malam yahaya muhammad wannan yanki na abalaka matsalar wutar daji matsala ce wadda ta shahi hukumomi ko in ce na wannan wuri shin ya kuke ganin ita wannan matsala a wannan yanki na abalak to na gode radio kalango mu dai nan ne balak surtout kome a balak bana bana an yi hotar dashi da yawa ne kuma yadda ya ce kapitan na a balak maka zon pastoral ne kamar wurin kiyo ne 99 gawata ga miya duka makaya ne kenan rayuwa duka nan ne kiyo ce to masala hotar daji nan ne masala wanda ta yi complex kamar da ta yi ko abubuwa da yawa wanda suka wanga abin saboda na wajen mu nan departement abalak departement wanda ya yi departement duka cikin yankin kiyo wanda ya yi su baki kamar da yanzu war haka mutane duka wanda wajen dakoro wajen madawa wajen ko ina ne har har nigeria duka yanzu suna nan kenan lokacin nan da ah, suka taru nan lokacin kaka eh, duka suna nan kuma sun za su fara tashi tashi nan babu iya ah, komin ba ta iya ta yi control duk wannan mutane saboda ah, mutane da dama ne amma ai kuna wayar da kansu ko mutane su kiyaye da irin waɗannan mutane muna wayar da kansu amma ka san mutane sun yawa ne kuma sun zo da ko'ina ba ka iya ya kansu duka su sirtu wanga abin nan makaya da yawancinsu ko wasu makaya wanda ma al'adu nasu ne su ne masu kawo wutar daji. E to tunda a nan ba mu kokarin mu ce wane da wane ne suke son su sa wutar daji ko kuma suke janyo wutar daji ina ganin za mu shiga cikin gundarin wannan muhara domin mu ji ina ne waɗannan matsaloli suke hitowa bari yanzu to wajen naka wakilin eh, eh, makiyaya malam Ibrahim Abdullahi shin matsalar wutar daji tana sha hukuma? Ikon Allah ba a yi wagga tambaya <laughs> tambaya ta zuwa retar. Mm. tunda an san saboda allah wutar daji banna da ta yi ba shekara wadda ta wuce ba ta da iyaka tunda akwai wadda waɗansu wuri ba a ma fadi inda debi na hota ba ba a ma fadi tunda ta tashi nan a kashe ta nan kusa da kusa ma duk da haka problem kinmu eh, parfe wannan mm, wato eh, hanyar da ake na kokowa da ita wannan babu eh. inda haya hanyar wannan ta kashe wuta babu inda ta kashe wuta sai a ce mini wane wuri ta kashe wuta babu ita maza suka zuwa da da kokorinsu da da da da da komi da komi mm, to aika eh, na fahimce ka hukumomi suna cewa ana waɗannan hanyoyi na kashe wuta daji amma kana cewa kamar babu su me yasa babu su to eh, babu suivi babu ba a tahe a gani an yi ko ba a yi ba mm, wannan tambaya za mu eh, aikata ga kaftan lamintun da yana tare da mu a cikin wannan um, ina zuwa mm. environnement suna da labari ko ina amma suna fari ba su da mu yanda da plasma ka gane ko wannan verite tana nan ya kamata ya yi ekipin su da komi da komi na taba ma zuwa wurin su mer mm. na ce musu da allah su tara eh, bido dubu mm. vid su tara gan mm. dubu per de gan eh. da da da musamman tazaf da gatura eh. da a yi magana a aje ma essence da ayi magana wuta kun san telefon tana ko ina yanzu da motuna da komi da an yi magana nan da nan environnement su zo da gar da komi da komi su tashi da kayan nan pour vite intervenir a kange wannan eh. wuta don kata ci wasu raye eh. Eh. eh to kenan idan na na fahimce ka wannan wutar daji tana kawo illa sosai ga a ci makar busashe a wannan yanki na abalak iko Allah wannan department na abalak an san ko ina shine pastoral a 100% mm. parce que wajen ingal daga can tenere ne mm. kenan ba a kiyo can mm. kenan a balak shine uwa da uba na zone pastoral kun gane ko a realite gaskiya zana fadi an yanzu komina a balak ta tare busashen wadancan komunika eh. kun gane ko ya ishe ta ko a yi huta ko a yi hutan dashi a balak yana sofe wato tana eh, eh, amma bisa nigeria lela tawa kowa ya san uh, pastoral ne mm, tun da kanka kai ma kace wato yanki ne na uh, ciyayi kenan ka ina ganin duka yawancin dabbobin da suke shawagi za su zo nan ne domin akwai ciyayi ina gode malam ibrahim abdullahi jojon wakilin uh, manuma bilal al mukaddi eh, shin idan an ka ce mm, eh, wannan yanki an san da yanki ne wanda ya rinjaye ga makiyaya shin manoma su ma suna da wurare ko kuma sun wannan matsala ta daji tana shafar su korai ko wannan eh, magana da ka yi vraiment haka nan amma eh, bisa abin da ya koma ga ga hutar daji hutar daji ba ta bar komi ba ba ta bar gona ba ba ta bar bisashe ba ba ta bar kowa ba ko in ta taso dai komi ta hayya za ta yi da ita amma ni abin da nake so ga mutane eh, hutar dajin nan a san wadda za a yi a magance ta ga a yi sensibilisation ko ina ko ina a zo a yi wata karavan wadda za ta iske ko ina ana fahimtar da mutane hmm. ana wayar da kansu ana wayar da kansu bisa hutar daji kai illolinta ma musamman ma illolinta kun hmm. gane su ba ta bar gona ba na ce maka da sai hmm. ta bar bisashe ba ta bar komi ba noma eh, kiyo wannan abu ne wanda kasagga lalle zon pastoral ne amma allah ya hilatto wasu mutane waɗanda suke da dan noman su ne eh, a wasu wurare wasu wurare amma eh, wadda magana da zuye representant kimar da ya ce bisashen wani wuri suna zakkuwa da barakallah sun taru a nan wajen ga vraiment haka nan nan kenan dole a mai da hankali wajen kiyayewa da wutar daji hankali bisa sensibilisation sensibilisation ita ce an maganin wannan abu kuma na biyu kahin a yi parfe waɗannan masu hayoyi masu tare guda oh, gamma a yi su ga lokaci wato a yi su kahin kahin ita wutar daji sai ta bayyana sannan za a ci a yi eh haka nan mm. ya kamata a yi su kahin kasa eh, eh, ba ta bushe ba an a su wannan hutar daji ko ta tashi tana dole ta bar wani wuri amma a bari har lokaci ya yi shawa ya yi sama ya yi komai da komai sai a yi su ai vraiment ko kayi yi ta ma tana iya ta sallake eh. a wani wuri na gode za mu dawo cikin gundarin muhawarar kan wannan batu na wutar daji da kuma yadda ya kamata a yi rigakafin ta domin an ce rigakafi ya yi magani eh, barin zo wakilin sarki eh, eh, wutar daji matsala ce ga ƙasa ga al'umma shin ya sarakuna suke yi su wayar da kan al'umma domin a kiyaye wannan bazo wutar daji abdullahi mal abdullahi ya kake ganin ita matsala ta wutar daji wutar daji babban matsala ce mm. wannan mm. babban ce akwai problem nan cikin na abalak mm. ya kamar sarakuna suna wayar da kai domin a kiyaye ita wutar dajin kamar a magance ta kawai sensibilisation eh, mutane suna sarakuna suna wayar da kai kamar eh, mutane kamar in sarki mutane suka je wajen nashi suna bayyana musu wannan matsala ta wuta daji a wannan yanki na abala kamar ana kai musu labari hmm, ana kai musu labari eh, to eh, eh, wace gudunmawa ce kenan wata contribution ce su sarakuna suke bada contribution ga mutanen nan shine mutanen nan sun san sun san kama abin da suka ce wadancan oh. kamar dai magana da suka faɗi haka ne mutane mm-hmm. da koyi eh, eh, da ku da yawa mm-hmm. masu zuwa daga nigeria eh, maradin nan mm-hmm. shi ne aka yi mm. ake kawo wannan matsala mm. kenan wato yawanci kamar mutane da suke tahowa suke suke kawo wannan matsala ta wutar daji mm. ba 'yan gari ba ko kuma ba 'yan yanki ba ah, bayan gari ah. mutane ne waɗanda suke shigowa mu waɗanda suka shigowa madai waɗanda suke wucewa mm, kamar in kuma sun yawa mutane mm, mutane sun kai na mm, eh, wani bi kamar eh, eh, rashin ganganci ne za a cewa kamar mutane yan prudence ce sai mutum ya kunna wuta ba ya kashewa ya bar ta bai kashe na gode mala abdullahi zan sake dawowa wajen naka kaptan lamina akan ce wato babu Eh, kamar yadda wakilin makiyaya ya taɓo eh, da kuma shi wato eh, wakilin ofishin magajin gari kamar babu kayan aiki na magance ita wannan matsala ta wutar daji musamman kuma ba a samun a yi hanyoyin kangi ita wutar dajin shin ya wannan al'amari yake to abin da ya zane kara kwatanta muku kama kun san of black yana da faɗin kilomitar kare dubu ishirin ku dubi faɗin ku gani kamar in ka ɗauki departament ɗin age daga zuwa in an gama su departament ɗin abalak ya kaɓa su sau goma dubi faɗin shi kenan wannan yan kamar financement ɗin da ake samu wato kuɗaɗen kamar kuɗaɗen da ake ake bada na banda farfe in dai ba masu yawa ba ne masu tsoka ne kwarai ba iya gama wanga department ɗin ga wannan haɗi gare shi kuma wajen kayan aiki gaskiya ne Eh, wanga ma eh, ya gai wajen kama mota tunda mu da an ce ga wuta da an kiro mu an ce ga wuta akwai ekip wadda muke tada mu tada ta take ta je ta gano yadda eh, kwatamcin wutai in ba ta da ƙari kwarai su daga can ma wannan mota tana iya ta je 'yan garuruwa na kusa ta ɗauko mutane a kashi mai in ta yi ƙarin sai su kire mu daga nan da mu da da prefe da duka eh, jami'an tsaro da sarakunan gargajiya duka da su muke da 'yan gari sai mu ta can a yi mobilizan mutane a kashe ta. Mm, kamar ina fahimce ka wato kamar 'yan kwana-kwana cikin gari da suke kashe gobara to kuma haka ne kuke cikin dazuzuka kuke kashe wannan wuta. Eh, to eh, sun yi magana kan rashin waɗannan wurare eh, na, na kange ita wannan wuta sai wutar ta tashi ne ake kokarin a yi shin ba a rigakafin a aikatar da su waɗannan hanyoyi na kange wuta kata bazu a cikin wasu wurare ba a yin haka nan. To yanzu kamar mu roƙon da za mu yi a samu kamar wannan kuɗi na yin santoci a rika zuba su tun da wuri kamar tun watan eh, september tun september fan september ana ƙare ruwa ana ana fara su sino in ba haka nan ba kullum sai wuta ta tashi a fara su mm. eto eh, an ɗauko batu kan musabbabin ita wutar dajin eh, wakilan sarki ya ce mutane da suke hitowa daga wasu yankuna su ne suke zuwa idan sun zamana cikin daji tare da dabbobin nasu suka ta yi za su barin wuta ba su kashe ba shin ya waɗannan su ne dalilan ita wutar dajin da take bayan zuwa a cikin dazuzzukan mu to shi dalilan wutar daji yawa gare su kaga dabar kamar yadda ya ce akwai makiyaya masu wuce in sun aza abinci sun abinci ba su kashe wasu ba su kashe, musamman akwai wasu kabilu al'adar su ce su in suka kashe wuta wai busashen su rage suke ka gani kenan kaga wannan matsala ce yana akwai eh, fasaje ma na motocin daji masu suna ta yi sai su sha taba sai su jewa ka gani akwai kuma da yake muna bisa babban titi wannan kamionar wannan masu telemomi wani bi suna tsaya can cikin daji su yi shayi to wani bi tana sulbiya duk mun samu wannan wannan kaɗin wannan eh, da misalai kan eh, irin yadda eh. dai wutar dajin take bazuwa yana kuma akwai wannan wajen manoma ma akwai waɗanda ke kamar ƙone wannan abin gan yakuwa karan yakuwa ko kuma masu yin toyin gona kamar su gyara gona su ce su toye to wani bi an arashi da iska mai kwari tana amshi musu domin samu wannan abubuwan. Yo wutar dajin kawai ta karhi ga ciyayin da suka bushe haka ne. Ito eh, ya kuke ganin ita wannan matsala ta wutar dajin za ku yi kokari ku yi rigakafinta saboda matsala a wannan lokaci da muke shine na a yi rigakafin wutar dajin karta sake bazuwa mutane su yi hankali su yi takatsantsa wannan ayyuka ne suke a bangaren naku ko kuke yi wanda za ya taimaka wajen rage ita wannan wutar daji to mu ko cikin eh, aikin ma haka na service classic duk muka ta daji muna profite kamar duk in aka yi wani rankwantar muna galgadin mutane su kiyaye da wuta daji kuma in so samu ne kamar kowace komin kamar cikin fiya dinta kamar kudinta na na gudanar da aiki na shekara mm. ta kamata ta sa shafitar guda na yaƙi da wuta daji kenan sai a itilizan su wajen waye kai kuma a su kamar da wanga wakilin marice a yi santoci kenan ishal din komin daga bakin komin ma in kama coach komin ta samu ta yi dan nata kuma gwamnati ta kawo nata kaga ida ce za'a na gode kaftan eh, lamini barin da wajen wakilin ofishin magajin gari shin magajin gari suna da kudaden da suke kebewa ko kuma wani sashe wanda ke kula da harkar wutar daji a nan abalak to mu dai a wanga abin da a gare mu kamar dai wanda zai ke da hautar daji kamar da war haka muna yi sensibilisation kullum kullum muna yin su ga lokacin ga kuma akwai komiti wanda ta shaye prefe da mayar da da environnement da da sarki da kowa da kowa da association na elever wanda ma suna da tun bara sun yi abin ga wani kes ne kamar kes wanda wani asusu ne haka asusu wanda mm. aka sa da abin ga eh, kuma eh, eh, hakamai namu kuma duka suna suna suna sensibilisation suna wada kai kuma gwamnati kuma tana kokarin shi kamar da yadda ya ce kapitan mu a balakna surface kin shi yana da girma kam komai an ka yi ba ya isa abinda dai ah, muka so ga gwamnati ga mai sun sunni da hannu eh, su tashi tun dori saboda wani biyu hota-hota da ta zo nan duka ne ah, sai da baya an ka samu finansama wanda an ka da shi hota daji kenan a ah, wanga mu da muka yi shine wanga kamar dai wanda suka taimaka mu da da kiyaye da wata dashi ya sui sui su an tarbiyyar da lokaci wato a fara aikin kariya tun daga gawa oh. ga prevention ne a kuma matsala guda wacce irin matsala ce wanda ya kamata mutane su gana da shi saboda kamar da lokacin damana lokacin wanga shawa har yau tana danye babu abin da za ka yi mm. sai lokacin ga hotel tana son shi mm. sa'annan ya kama ana iya a hanyoyi yanzu ko a arab haka yake kama shawa haka take tun da dai ba iya hautar ba ba yana wanga sai wanga prevention wannan sai ya zo ga sensibilisation ne sensibilisation mwa september ko août ko september mu bin da za a yi saboda wata wanga shawa ba mu da mashin har yanzu nijar ba ta da mashin wanda ya kamata su yanke wannan abu sai dai ya yi abin nan ya zama ya bushe ya bushe sannan dabbobi su zo suna ci lokacin ga su ne eh, zama tuna so shi eh, eh, haka lalle ko da ke na wuce ko zan sake dawa magana wato wakilin ofishin magajin gari akwai ta wato yana magana kan yadda wasu kasashe wannan ciyawa kahinta ma bushe akan girbe ta a aje ta Eh, cikin wasu wurare ana ana yin haka nan ko ku har yanzu dai wannan matsayi na girbe waɗannan ciyawa ajeta saboda wani lokaci makiyaya ma sun yi wannan kuka na rashin tanadan wannan ciyawa sai a barta can cikin daji har wuta ta zo ta kone ta bon ga yanzu dai ba da wannan mashin mai wannan aiki amma akwai wasu wasu proje wanda sun gwada shi kaga faradal ta yi shi E, an yi shi wajen abu haya wajen tatis park da wannan musulun tagayen inda kamar wannan ciyawa da aka share ta cikin bandi farfe sai a yi stokenta a yi wani dan eh, killa sai a sata a yi buhunna a yi don take kenan zuwa gaba in kamar abin ga ta yi eh, zahi ka wani bankin abci makar busashe ne e, ina gani wani banki ne kuma eh. kimanin abarta E, iska kwashe ta busashe ta take ta sai a kwashe ta sai a kawo cikin wannan killar sai a to kuma kaga ma yana iya rigakafin wutar daji kenan tunda inda aka kwashe wannan ciyawa wutar daji ba za ta komi ba na gode mu captain eh, barin dawo can malam Ibrahim Abdullahi malam eh, Ibrahim Abdullahi eh, matsalar wutar daji an san da da manoman da makiyaya kuna faɗi ka tashin ganin wato wannan ɓanna ta rage saboda ta fi shawar kuku da ke da dabbobi shin wani taimako ne kuke yi a matsayin ku na wakilan maka na gani ganin cewa an faddakar da makiyan su kansu da su kiyaye eh, janyo wutar daji a lokacin da suke tayar da harkokinsu. Eh, an rage amfani sensibilisation hmm. amma su yi vita yi sensibilisation wato sa ido eh, a yi abu hmm. ya kamata kamar hota ta tashi wajen tamaya ko cikin komin balak hmm. mutanen tamaya su zo da sarkinsu da komi da komi su zo su gamu da na abalak mm. an sha yi ma ilfoki sai a yi su yi kwarai mm. wato taron dangi ake ma wuta taron dangi ake ma wuta oh. yau ku a matsayin ku na wakilan makiyaya shin kuna ta yadda aikin ku yadda ya kamata ta yadda su waɗannan makiyaya za su fahimtar illolin da ke tattar da wannan matsala ta wutar daji wutan daji ta tashi a wani wuri mun ganta mm. babu mai zama gida hammata masu ta masu gonaki ma suna tahiya babu ni da kaina mutata ta sha tahiya zuwa ko'ina ta doki da ruwa da mutane da mutane da komi da komi su ta yi tarbanin huta amma <clears throat> magana ta ta fari <clears throat> wanga farfe wannan in a yi shi sosai da ya kamata a ona matar nawa zai a yi shi sosai wuta ba ta wuce zuwa can amma abinda aka yi shekarar wanda ya wuce da kamar huta-huta wannan mm. babu da barfe ya, tare ta. Eh, to wani lokaci ku makiyaya kuna kuka idan ka burtalla kukan ce an mamaye yankuna na ciyayin eh, na ciyayi na bisashe sannan kuma an kai waɗannan hanyoyi na kange na hana gobara ta bazu shin ba ku ganin duk ana mamaye wuraren da mu za mu yi mai ma mai tura bisan shi ne inda zai samu ruwa ba mu da karhi karhi ga shi ga iko ga environnement. komi da komi eh. amma su ma eh. suivi da sensibilisation suka iya mm. kuma suivi sai da kare sai da motoci masu kyau mm. sai da essence da yawa mm. wato sai da kayan aiki sai da kayan aiki ina gode ina gode kuma abinda suka faɗi yanzu eh. kahin iska wannan na October. Mhm. kahin ya zo ya kamata a yi parce que iska yayi yawa sai ka ga wuta ta tashi nan zuwa can kun gane kuma in ta zo in ta samu shawa mai yawa maza gudu za su eh, iya eh, musamman in ciya ta bushe a ta bushe ba su iya so wa mun gani ga sunan maza ga sunan sun tare amma ba su iya komi wani su yi mara shariyar eh, tun da huta ta yi sama mm. to kuma ruwa babu su balle a yi aiki da su matsala ce ba eh, a gaskiya matsala ga ta nan wajen abin da mai kake so ka kara malam eh kamar da yadda ya ce ibrahim ma representant na elever ne eh. Eh, yanzu mu da muka so kamar da gwamnati tana taimaka hmm. ta ba mu gwamnati tana ta tana ta da wani sai saya da da elevage duka suna kokarin su ne da wasu proje proje wanje wanje kuma eh, abinda na so a kawo rawa hankalin mutane ga wani hanyar hotar da eh, da aka yi har yanzu ba mu ga inda hota ta ketara abin ga har ba mu ganta ba <laughs> abinda dai aka yi ana kawo finansama eh, a lokaci a retar kamar dai kawai ne ma har yanzu ba mu ga inda hota ta zo ta wuce ga a parfi mu gan shi ba yau mu da abin da muka gani finansawa yana zuwa kudi ana sa kenan hmm. ana amma duk wanda an kai ba suna da fari ko ba sa da fari ba mu ga har yanzu da wata ta wuce hmm. yo kun ba ku tambaya ba ku san ko me yasa ba ku gani ba a babu shi an yi hotar daji eh. hota ba ta wuce amma yadda ya ce ban kapitan ka gani ko eh. an za ka samu wanga mi sunan shi cikin departement abala kilo kilo dari biyar wanga mine ne a kalilan ga abin kalilan ne kalilan ne yana amfani yana amfani amma kalila ne da shi zon pastoral ne game da departement abala da girman shi yana e. samu dubu goma nan vraiment ka gani ko ko an e yi hotar dashi ana tare ta kuma ga lokaci ne na gode malam eh, yahaya barin zo wajen naka malam bilal eh, shin eh, ya za a yi yanzu tunda muna kan ƙarshen wannan mahara tamu wacce hanya ce kake ganin za a bi wadda za ta taimaka wajen kawo karshen bulluwar wutar daji musamman a wannan yanki na abalak ina ta maha hayya uku ne za in kama dai abinda nake tunani hayya uku ne mm. na fari da zuma na faɗi shi a yi sensibilisation kin mutane swat waɗanda sun ku zo ga gazon wancan na sif swat waɗanda suke nan paske huta wannan ko mutane ko ina tana suna yin ta mm, ana samun wa ana samun hutan nan ko ina paske ana samun ta wajen eh, manoman nan wani kama wadda kapitan ya faɗi wani yana toyewa wani abu hatta ta tashi ana samun ga wani yana cikin mota hayayya da eh, sigari ana samun ga mutane madanda sun ka taso ga wani wuri suna tahiya matahiya ka gane su tashi ba su kashe huta ba duka ana samun amma wannan duka abubuwa eh, na fari dai a waye ma mutane kai wayewan mutane kai ba nan ne kawai ba a tahi meri eh, eh, sarakuna wasu oje da wasu abunan su yi wata karavan wadda za ta iske mutane daga dashin nan suna tahiya sai a yi sensibilization su bisa a waye musu kai bisa harakan hutar daji na biyu eh, a yi wani abu wanda aka ce ma kamar tsakanin komin wadda frema ko wacce komin ta yi dibin wata wato ka wata halaka wata dangantaka tsakanin gundumomi mm. ta yadda za su taimakon juna wajen rigakafi da magance ita wutar daji ka gane wannan shi ma firama shi ne ya kamata mm. to na uku mutane frema eh, wadanda suke zakuwa daga waje mm. su ne ma ban ce su ne suke yin huta mai su ne suke son a yi sensibilization su paske mutumin da yake gona shiga shi mutumin da yake garka shiga shi bai son a yi huta kusa gare shi amma matahi yana iya rama inda ya tahi tun da ta shi yi sai abin da ga dama ta shi gaskiya wannan matsala ce su ne matsala waɗannan abubuwa ne abin da nuka son kara ina eh, gode bari zo jinka malam abdullahi eh, saboda magance ita wannan matsala ta wutar daji shin wani kira ne a matsayinka na wakilin sarki wani kira ne kuke yi domin a hana wutar daji kamar haka nan sensibilisation nan ya kamata mm. to sensibilisation din eh, eh, ya kuke gana a ita saboda wasu al'umma sai su ga kamar duzance ne eh, ya kamata kamar doka ta rika aiki idan mutum ya yi laihi in mutum ya sa wutar daji ya kamata an kamo shi a hukunta shi ya kuke ganin irin wannan zai taimaka wajen kiyaye wutar daji wani sako ne za ka isan ma al'umma domin a kiyaye wutar daji wannan sai sensibilisation nan shine ya kamata a yi mm. da kai kana ganin idan an kai wayar da kai wannan zai taimaka wajen kawo ƙarshen wutar daji a nan a balak zai taimaka an kai sensibilisation hmm, sensibilisation nan za a mara sirtu waɗannan mutanen masu masu wuce bakin hmm. shi ne ya kamata yi sensibilisation yanzu kamar sarki yana zuwa can ƙauyuka ya gani in wutar daji ta bayyana kamar yana zuwa ana kai taimako kuma shi da kan shi yana zuwa ko ta tashi hutar daji ne sai ya zo wurin nan ina gode malam abdullahi eh, mon captain ina ganin mun zo karshen wannan muhawara tamu a sauran yan mintuttuka kadan eh, shin ya kake ganin yawanci mutane da suka zo wannan muhawara suna ganin rigakafi ya fi kyau a yi shi da akan ce eh, rigakafi shine magani ba wai sai wutar ta bazu ba za a mutane a taro mutane a kira su a ji a kashe wuta shin wani kira ne za ka yi na rigakafin ita wannan wutar daji tunda wannan yanki na abalak idan wutar daji tana bazuwa a yaushe matsala ce ga cimakar basashe to e, kamar da na ce ɗazu e, eh, farfe ta kamata a fara shi e, tun da wuri kuma kamar akwai nan mun yi wata husa'a nan ƙasa abalak wata gidauniya nan da aka yi gidauniya ce da mutanen abalak wanda ke ko'ina cikin duniya da wasu masu hannu da shuni sun taimaka an yi wata gidauniya wadda ta yaƙi da wutar daji ce kawai ba ta da wani aiki eh, ila a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin magance wutar daji wutar daji kaga ciki ake biyan sa duk motocin da suka yi ciki ake sa su mai ciki ake sayan wani rato da wani adda da wani abin ga har ana sai ma abinci wani bi ana dan su da madara ana dan rage ma mutane abin ga to wannan gidau ne ina fatan bana ma a ci gaba da zuba kuɗi da eh, taimaka mata taimaka mata saboda samun aiki cikin eh, cikin walwala abin da to mutanen da ai kun sha kama wato mutanen da ake cewa da ake zargi da sa wutar dajin shin ya ne ake da su hukunta su ake yi koko da sakin su ake shi kenan mu da ma mutum da ya wutar daji ai ya san eh, abin da kenan eh, kamar inda abin yake da matsala wani bi wasu ba mu samun su kamar wani matawa tunda mutum ya yi to ya bar wuta ya tafi ba ta bayyana kwarai har sai ya yi nisa sosai eh, ya yi nisa kenan kaga wannan duk irin wannan jiha mun sami wannan kaɗin sai mu zo mu bi san tun tunda mu service in aka yi wuta in muka zo ko bayan an kashe muna iya mu bi san ta mu bi har mu ga ne haddasa ta sai mu gano wani bi sai mu iske abin gane tuwo ne aka yi ko mutanen sun tashi kuma kaga cikin gadaji ba eh, eh to yawanci amma wanda aka kama wanda aka kama su tare ake musu daidai da lahinsu. Eh, to mu dawo kan yadda mutane suke taimaka muku jama'a al'umma manoma da makiyaya yadda suna taimaka muku wajen kokuwa da ita wannan wutar daji ko kuma yin rigakafinta? Wannan wutar daji ita tashi duk kuwa ba a bari da magabata na eh, kamar prefe da jami'an tsaro da sarakunan gargajiya da meri duka kowa bai yarda ya abin ga farske abin ya shahi kowa kowa na da dukiya da shi ko ko yana da dangi suna da gida eh, cikin terowar ɗinsu mashekarinsu kenan kowa zabara yake a yi maza a kashe ta saboda wani bi muna samun ma taimakon kamar mutanen bermu mutanen kamar yan abin ya yi wajen iyaka can sai mu game da mu da yan bermu mu abin ga wani bi sai ka ga da mu da 'yan barmo da 'yan eh, wani mai ake mishi da 'yan ingal sai mu game duka duka da magabatansu da abin da talaka nan a zo a samu a murkushe wutai eto eh, zan sake dawo gare ka da mana dan minti biyu barin zo wajen wakilan ofishin magajin gari eh, shin ya kuke ganin eh, wannan ma'aikata ta ku za ta gudunmuwa saboda kaftan ya yi wani zancen asusu wanda yan asalin yankin abalaka da dai kungiyoyi wanda suke taimaka ma wannan asusu shin wannan kira kuke yi domin shi wannan asusu a samu a rika samun kudaden ta yadda aikin rigakafi da magance ita wannan matsala. Bon, na gode wanga asusu da kapitan ya, ya, ya gai mm. mu cikin wadanga mun kai wanda mun kai kare a susu wannan mm. mu kare da muka yi ga ga mutane duk da bar ga gwamnati ne mm. kamar da ta yi kamar officialize ya kamata warwa aron wannan ya za a samu komite da dirgence wanda kullum kullum tunana wanda an kasa da aiki wannan kullum kullum shi za ta waya mutane kai shi za ta yi sufi shi za a samu masara nan da nan za ta tashi shi ne muka so ma mu yi kara ga gwamnati eh, ta diba wannan abin saboda bara ma cikin wanga ma wara da mun kai mun tambaya Ah, abubuwa da yawa ne kamar da ya kamata cikin zon pastoral ana samu sitiyar wanda tana toye mm, kamar yadda ake gani yan kwana-kwana a cikin manyan birane haka ah, eh, wala saboda ah, wanga kamar yadda mun ce wanga kasa mai fadi an hota ta tashi wani bi sai a yi kwana biyu ba a kashe ta amma in za a yi ana ko sitaran guda da mutane wanga duka volunteer mutane nan da nan za a kashe ta ah, wanga mun yi karan wanga bara ga alamin ah, studio mun za mu sake mun yi kara wannan ya kamata ah, environment suna da mota kama wannan kamar na wanda san ba haka ba mutane suna kokarin su amma mota wani biyu wani a wani lokaci ba ka ma ka zo kusa da ita mu da mun ka samu hotel mun ka samu na ina muna tare da shi na wani ba ka ba ka yi ma ba example wajen miji ne ko wajen tarazar ne ko wajen kwanzar ba ka iya ma ka zo saboda zahiri sai ka yi kallon ta kawai ne amma za ka an kana da abin nan ah, kamar ruwa kana iya ka kai ah, da ya sai ka sai ka kuma a saboda eh, mm. kuma yanzu abinda ah, kara da samu kuma ga ga sarakuna ga kowa da kowa ya tashi tun yanzu a yi sensibilizar mutane saboda tun da babu moyan da yawa ne sensibilizar shi ne Ah, wanda ya kai ma ah, wanda aka samu prevention gare shi ne. Na gode Malam eh, Yahya. Eh, makwabtar zan su sake da gari. Me yasa akwai daushe wannan yanki shine ake da an fara jin wutar daji wannan yanki ne ake gai fara gai. Me yake kawo ka Ka san nan mu kama bisa hanya muke. Kama bisa hanya in za a tahowa nan abalak ita ce farin zone pastoral. kinin ita ce abin ga nan maki ake farin. Wato ita ce eh, magama ko mahada. Eh mahada kuma in abin ga yayi in wannan mai akca lokacin koma kuma nan suke zawa su tsaya kamun a samu a saki gonakai eh. kenan mu kamar mun zan abin ga wata tasha dai wata tasha babba tasha ce ta makiyaya eh, eh, na gode akwai wani kira gare ku ni kira na shine kaman super pompe kenan hmm. da Allah ai gogawa a kawo mana ita a san wadda za a yi a kawo mana ita paske wato mota kashe wuta mota kashe wuta wannan vraiment eh, ita ce eh, maganin wasu maganin wutar daji eh, maganin wutar daji kuma ka waye ma mutum kai shi ma magani babban magani ma babban magani da akan ce rigakafi ya magani abin ga shine lahani shine ya kamata shine za kamata kai shine vrema na gode akwai wani karin bayani da za ku yi a gurguje eh, wanga departement fadi gareta yanzu ma ina iya gani huta ashe nisa take sai nisa take sai mutane su tahi ashe da nisa ne sai ruwa ya kare essence ya kare kahin su su kai eh, babban matsala ce duk da haka suna kokarin su abinda aka ce da zu sefre sarki motan shi da komi da komi shi suna tahiya waɗanga su environment da guard an duka suna na sun sa doka na vid su sarwa su ta yi iko mu kuma bandu fai wannan bar da masu muna ta ya kamata a yi rika yin su tun september tun september a fara shi ya kamata ko solution wanda ko ruwa yana ko mai suna ko shawa yana da danye ana iya tahi da wannan bandu parfait bandu parfait wannan avec le grill ko kuma mai suna da shariyo da haiwa masu da eh da haiwa masu su bi da auna musu eh, duka ana yi hmm. da an ka in kawar su malaman gona suka zo suka tsara musu don mutane suna eh, yi wannan ayyuka ina so an tambayi eh, Euh, euh, largeur no waaye comme 20 mètres. 20 meter to wannan shi ma adiba a gyara eh, a gyara 20 meter to ina gona rage a zo eh, to ina gode ina gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara tamu wadda ta sahi butun rigakafi da magance wato ta daci a wannan yanki na abalaka wanda kowa san da cewa yanki ne da a kowace shekara yake fama da wutar daji kuma ina ganin wannan mahara za ta taimaka wajen yin rigakafi da magance ita wannan wutar daji kamar yadda malam bahaushe ke cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira mun gode mun gode Allah saka da leri na samu halartar kaftan Lamin Kasim eh, na ma'aikatar gandu daji na gode Allah saka da leri eh, sannan na samu wakilin magajin gari a na Abalka Malam Yahya Muhammad na gode Allah saka da leri sannan na samu wakilin makiyaya eh, Malam Ibrahim Abdullahi na gode Allah saka da leri na samu wakilin manoma Malam Bilal Al-Mukaddi na gode Allah saka da leri da Malam Abdullahi Ahmad Usman wakilin sarki ni Malam Adada ni jagoranci wannan maharar tun daga na ɗakin magana na eh, labrado eh, lape na abalaka nikici da ku sai wani lokaci a huta lafiya.